عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه wannan hadisi an karbo shi daga Abu Hurairah Allah shi kare yadda a shi ne yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la ramadana bi kar ku gabaci ramadana kada ku tarihi ramadana ta hanyar yin azumin yi ne ɗaya ko yi ne biyu da nufin cewa bari mu tare shi da yi ne ɗaya ko biyu in ya dace da ramadana to shi kenan mun yi ramadana in kuma ya dace da azumin sha'aban in ya dace da sha'aban to shi kenan mun yi nafila mazalla Allah ce bai halatta ku yi wannan ba la taqaddamu asalin salata taqaddamu yace illa rajulan kana yasumu yawman sai dai ga mutumin da dama ya kasance a al'adarsa yana azantar wani yini sananne sai kuma yinin ya dace da ƙarshen wata fal yasum to sai ya azance shi kamar ka dace dama kana yin azumin litinin da alhamis lokaci bayan lokaci ya zama al'adarka to sai zanto litinin nan ta faɗo ita ce yinin ƙarshe a cikin sha'ban to sai kai da niyyar azumin litinin shikenan ya halatta ko litinin din nan ya dace ita ce rana da ya rage saura kwana biyu ramadana ya shigo sai ka azanci litinin ɗinka da niyyar yin azumin nafila na litinin babu laifi a kanka ko alhamis babu laifi a kanka shine illa rajulan kana yasumu yawman sai mutumin da ya kasance dama ga al'adar sai yana azumin wani ne sai kuma ya fado a ƙarshen sha'bana to wannan sai ya kayan sa babu shi to me yasa aka hana wancan na farko me yasa aka yi izini ga na biyu shi na farko an hana shi لأن نيته مترددة بين siyamin النفل wa siyamin fard niyyarsa ya raba gida biyu ya ce idan ramadana ne shikenan na dace da ramadana idan ba ramadana bane shikenan na yi sha'aba shi baya so samu kansa cikin kuskure kuma so yake fitar daga cikin safani sai yi wannan dabara to kasancewar niyya din nan bata fada kan ibada sananniya guda ɗaya ba shi yasa manzo Allah ya hana amma wanda yana da tabbas din azumin litinin ne zan yi ba ruwan shi da matsala bai raba cewa yau in ya dace karshen sha'ban ne to shike nan nafila ne in ko ya dace da farkon ramadan ne to ya gama ramadan a ba zai yi ce haka ba shi da ma kawai yi niyyar azumin litinin yi niyyar azumin alhamis to kaga wannan ba za a hana shi ba li'anna niyyatahu jazima niyyar sa yankakkiya ce kan ibadar da ya fata wato ba a son mutum ya raba niyya haka kitabi ina fata an fahimta yace ma yuqadu min alhadith abinda za a koya cikin wannan hadisi na farko annahyu an taqaddumi ramadan bi siyam yawmin aw yawmayn hani da shari'a ta yi dangane da mutum ya riga ya ramadana da azantar yini ɗaya ko biyu shari'a ta hana wannan na biyu ar-rukhsatu fi zalika liman sadafa qabla ramadana lahu 'adatu siyam wato an yi rangwame ga mutumin da hakan ya dace da dama kafin ramadana kafin wato kafin ramadan din ya dace da azumi da ya saba yi a wani lokaci sananne ka yawmil khamis wal ithnain kamar azumin litinin da alhamis na uku min hikimati min hikimati zalika wallahu alam yace yana daga hikimar haka ko da ke Allah ya fi sanin meye hikimar tamyiz fara'id al ibadat min nawafilha lallabe tsakanin farillai da nafilfuli wal istidad li ramadan bi nashatin wa raghbah kuma ana son mutum ya kasance ya yi kimtsi don fuskantar ramadan da karsashi da kuma kwaɗayin zuwan ramadan din wal yakuna siyamu shi'ara zalika shahr al-fadil al-mumayyiz bi kuma domin azumi din ya zanto kamar ita ce babbar alama na wancan mafificin wata wato watan ramadan wanda da shi aka fifici ramadan akan sauran watanni wato abinda mala yake so ya ce a nan gurin ba a son kai azumin karshen sha'ban saboda me saboda ka rabe tsakanin farilla da nafila sannan kuma saboda ka samu wani hoto na kwana ɗaya ko biyu wanda zai baka nishaɗin tariyar ramadan ɗin da kwaɗayin yinsa sama da in ka gaji yadda kanka da azumi da yawa a kwanakin da suka wuce na kafin ramadan to sai ramadan ɗin ya zo baka da kwaɗayinsa ko kuma baka jin bambanci tsakaninsa da kwanakin da kai baya to shi kuma so ake ramadan ɗin ya kasance yana da wani ɗanɗano na musamman a zuciyarka tarban da za ka yi mishi a zuci wato na azumin da zaka yi ya kasance ya tsara na sauran azumi da kake a sauran lokuta domin azumi na sauran lokuta na fila ce ba farilla ba wannan kuma farilla ne ko da sun zama farilla kamar azumin bakance to ba rukunai bane su rukunai na addinin musulunci irin yadda ramadan ya zama rukuni na addinin musulunci kaga muhimmancin da zaka bashi da lalai da marhaba din da aka ke son kai da shi ya shan bamban da sauran an gane ku